أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كتاب قواعد الصلاة كتاب قواعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد الإسلام باب شكاشكا مسلمشي مسلم مسنود مسلم مسنود باب في المسلم مسنود babi game da wanka na sunna wa amma gusulul masnun fa sab'u amma wanka na sunna guda bakwai ne gusulul li salatil aidain wanka domin sallan idi biyu ana so in za a yi sallan idi Sai daga cikin wannan idi guda biyu kowanne ana so a yi masa wanka to yin wanka domin sallan idi biyu sunna ne wa gusulul salatil juma'a da wanka domin sallan juma'a shi ma sunna ne amma a wajen yan zahiriya da kuma wajen imamu ahmad bin hanbal wanka domin sallar juma'a wajibi ne saboda doron nassin hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa musul yawmil juma'a wajibun ala kulli mutanin wanka ranar juma'a wajibi ne ga duk wanda yake yayi mafarki ya balaga in dai mutum yayi mafarki ya balaga to wanka ranar juma'a wajibi ne a kansa an gane wani ku wasu malamai kuma suka yi tafsir da ce wanka ranar juma'a wajibi ne idan ya zama to mutum akwai datti a jikin shi akwai dauda sai ya yi wanka domin zai shiga cikin taron jama'a ne amma ya zama to jikin shi babu wani datti jikin shi babu wani dauda wanka ranar juma'a sunna ne na'am na'am wa gusulun li dukhuli makka da wanka domin shiga makka ana so in mutum zai shiga makka in ma domin aikin hajji ko domin umra ko domin wani ziyara ana so mutum yayi wanka domin shiga makka wa gusulun mayyi da wanka mamaci idan mutum ya rasu ana so a yi masa wanka sunna ne wa gusulun damin istihaza da wankan jinin istihaza wankan jinin ciwo idan ya yanki idan jirin ciwo ana ta shan magani har ya warke ana so a yi wanka domin yankewarsa a wasu lullu salatu kusufi shan da wanka domin sallan kisufewar rana na ma wasu lullu salatu listisqa da wanka domin sallan roƙon ruwa in za a yi sallan roƙon ruwa ana so a yi wanka domin sallan roƙon ruwa din suna ce in ta hata sunanin wanka sun ƙare fasulun fil nifas bismillahir rahmanir rahim fasali game da jirin biki bismillahir rahmanir rahim wan nifas kal hayy fi mal'ihi jirin biki kaman haila ne a cikin hana-hanansa an gani abubuwan da aka hana a cikin jinin biki daidai yake da abubuwan da aka hana a cikin haila Shi ne ma'anan wan nifasu kalhaibi fi mani jinin biki kamar haila ne a cikin hane-hanensa na mu aksaru 60 yau yawman mafi yawan kwanakin jinin biki kwana 60 ne a gari wannan shine abin da ya rinjaye a mazhaban malik amma akwai wani kauli mafi yawan sa kwana 40 ne na'am bai zan kada addamu idan jini ya yanke abalaha kafin kwana 60 wala fi yawmin wilada E, idan jini ya yanke kafin kwana sittin ko da cikin ranar haihuwa ne ko da ranar da ta haifi yaron ranar da jini ya yanke sai ta yi wanka ta yi sallah an gane ko hmm. ta yi wanka ta yi sallah wasu malamai suka ce wasu amat ta yi azumi wa a ta har zaujuha ko ta yi take ta an gani ta yi wanka ta yi sallah ta yi azumi sannan miji ta yi take ta shin miji zai iya takan mace nan take ta gama al'ada akwai wanda zai iya ko kuma zai iya takan mace nan take jinin ya dauke yau ta haihu yau jinin ya dauke yau ne kuma zai take ta zai iya ba kowa zai iya ba gaskiya eh na'am ah, fa idza awada haddamu idan jinin ya dawo maka ba bayan jinin ya dauke sai jinin ya dawo kana bai rahu ba kan saka ashirar yau mai idan ya kasance tsakaninsu tsakanin daukewan jinin da dawowan jinin kwana goma sha biyar ne an samu tazara na kwana goma sha biyar tsakanin daukewan jinin da dawowan jinin ko fiye da kwana goma sha biyar na kana sani haidar to zai zama to jini na biyu din na haila ne an gani wato ta haihu da ta haihu sai ga jini ya zo da jini ya zo sai jini ya ɗauke da ya ɗauke sai aka yi kwana goma sha biyar an gane ko aka samu tazarar kwana goma sha biyar sai jini ya ƙara dawowa to tun da an samu kwana goma sha biyar sannan jini ya ƙara dawowa shi ya ce wannan jinin wannan jinin na biyu da ya dawo a matsayin da yake yana matsayin jinin haila ne ba a matsayin jinin haihuwa yake ba a gani wa illa amma in bai kai kwana goma sha biyar ba a gani da jinin ya zo sai ya dauki sai aka yi kwana takwas ko kwana bakwai bayan an yi kwana takwas ko kwana bakwai sai jinin ya dawo kuma to shi wannan jinin da ya dawo bayan kwana takwas ko kwana bakwai tun da bai kai kwana goma sha biyar ba ya za ku ɗauke shi shi na ta ce dun matsalar awon za a haɗa shi da na farko sai ya zama to daga cikin cikon jinin biki an gani in na farkon ta yi kwana biyar ne sai ya ɗauke da ta yi kwana biyar ya ɗauke sai kuma ga wani sabon jini ya zo to tun da dai tsakanin zuwan jinin da ɗaukewarsa kwana goma sha biyar ne sai a yaya sai mu haɗa da kai kwana goma sha biyar ba yau bakwai ko takwas ko shida to sai mu haɗa shi da na farko sai a ci gaba da lissafi daga na farkon kwana biyar ne wancan sai a zuwa ce shida bakwai takwas a ci gaba da lissafi kawai a ce wannan yana daga cikin cikon jinin biki ne eh. kenan a wajen mafi yawan malaman fiƙi mace na zama karanci kwana goma sha biyar tara da tsarki mace na zama karanci kwana goma sha biyar tara da tsarki idan mace ta zauna kwana takwas ko kaza tana da tsarki to daga bayan sai jini ya dauke, sai kuma jini ya ƙara dawowa kawai za a shiga wani lissafi ne wannan shi ne mazhaba na jumhur na malikiya amma akwai masu ganin ko da kwana takwas ne ko goma to kawai sabon lissafi za a yi kwana takwas ko goma wannan shi ne mazhaba mai risala mai risala na ganin idan jirin ya ƙara dawowa bayan ya yi kwana takwas da ɗaukewa ko kwana goma to za mu ɗauka wato za mu ɗauka sabon lissafi ne Eh, shine mazhaban mai risala amma abin da ya farin jaye ga mafi yawan malikiya kwana goma sha biyar tsakani kamar da shafi a na haila kenan eh haila ne na'am العشماوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجوز إمامة الأعمى yana halarta limancin makahu saboda abdullahi bini bin ummi maktum wato annabi ya naɗa shi limanci a zamaninsa kuma ya kasance makaho ne su daga ya halatta limancin makaho wani mukhalifi fi furu da wanda ya saba a cikin furu'a ya halatta limancin wanda ya saba a cikin furu'a kamar ba maliki ya yi limanci ga ainihin ba shafi'i ko ba hambale ya yi limanci ga ba maliki an gani kenan sabawa a cikin furu'a baya hana abu juna sallah kun gani sabawa a cikin furu'a baya hana abu juna sallah amma ko kun san akwai saba wanda mutum zai ji kyaman ya bi ya bi ainihin ɗayan saboda yanayin saba misali kamar kai kana ba maliki sai ta zo kaga ainihin ba hannabi ba hannafe wanda yake da faƙara umma ta yasara min al-ƙur'an, shi ba hannafe ya halatta ya yi karatu ba fatiha karatun fatiha ba dole ba ne a wajen ba hannafe saboda Allah ya ce faƙara umma ta yasara min ƙuran ku karanta abin da ya sawwaka daga cikin alƙur'ani sai ka zo ka bi ba hannafe ga ya tsallake karatun fatiha kawai ya dumfari sura kuma surar na ko da aya ɗaya ya karanta zai iya limanci da aya ɗaya ba fatiya kuma in ka zo masallaci kaga yana irin wannan sallah za ka bi shi eh an ce ya halatta yin sallah a bayan wanda ya saba a cikin furu'a ana kiran shi furu'a azzanniya furu'a wanda yake an gina shi akan zato an gina shi ne akan zannun rajih ba a kan ni ba ne hmm? sa'annan kuma mutumin da sallama a wajen shi ba wajibi ba ne ba dole ba ne ya sallama yana gama ta yi yayin salatin annabi zai iya tafiyarsa eh? ya yi tafiya ita ya yi salatin annabi kai kana nan kana jiran sallama ashe liman ya riga ma ya wuce liman ya riga ya wuce kai kana jiran sallama ana ce liman ya tafi subhanallah to yanzu za ka iya bin wannan sallah ya halatta kuma ba malike zai iya bin ba shafi eh, mai yin zaman istiraha ya halatta ba shafi eh, yana zaman istiraha ba malike baya zaman istiraha amma duk da cewa an samu saɓani a cikin furu'a za a iya bin juna sallah ina ba san gane za ka iya bin mutum mai sakin hannu ka zo masallaci daga mutum kawai ya wanka hannu kawai yadda ka san an sa mai bindiga a wuya yaya Su dai ya halatta akwai malikawa masu sakin hannu akwai malikawa masu sa hannu a girki duk akwai su ba dukkan malikawa ke sakin hannu ba da kada wani zai ce wai yana kiran zuwa ga mazabu malikiya ka rika sakin hannu a mafi yawan malikawa sanya hannu siya ke shi shi ne wanda ya dace da sunna na'am na'am a ɗaukar limamin ne jirgin sun koko da kasar kawo ne mai so ne a kasu limanci ka zo unguwa wanda shi ne liman ba shafi ko shi ne liman ba hannabi shi ne liman na eh. ba misali kamar muna za yi shi ne za mu iya mana in dai mu ne kamar ya a ni dai wanda karatun ya ba dole ba ni ba zan bi shi sallah ba an gani <coughs> na sallama mai sai in yi sallama ta in bai yi sallama ba sai in yi sallama haka shi sallah ta yi shi ya rage nashi can na'am wani ainihin da kuma mai kankanuwar zakari mutumin da yake da kankanin gaba zai yi limanci tun da bai cika namiji ba zai yi limanci ya halatta limancin inni da kuma kuturu ya halatta kuturu ya zama liman illa an yastadda tuzamu sai dai idan kuturtar shi yayi tsanani idan kuturtar shi yayi tsanani to a nan wajen ba za a kashi liman ba na mu ya durra man kalfa kuma ya to yana cutar da wanda ke bayansa ya yayi tsanani kuma yana cutar da wanda ke bayansa amma idan kuturtar bai yi tsanani ba baya wari baya zubar da ruwa babu laifi ya yi limanci kama mutane za su rinka kyaman zuwa wannan masallacin ko to alhamdulillah ma kamar ciwon kudurta ya bace a najeriya ne ni yanzu rabona da ganin kuturu na manta Yau masha Allah dan gaskiya da kutare na da yawa a cikin al'umma amma yanzu sai kai ta yawo kana neman kuturu sai za wani yaro ma yanzu karamin yaro wanda bai da shekaru ga ce mai kuturu sai ya tambaye ba waye kuturu dan ba kuturin yanzu sai da kila a je excursion wani gari to wani gari ne ma yanzu ku kuturin wani gari ne So, eh. Ka katsina babban ruga garin ma duka nazari subhanallah na muje a ah, nasu da zamu kwayi na hannu to idan kuturtan yi tsanani sai a nizantar da shi daga gare su saboda ka'idan zarar rizal malaman usulun fiqh suna cewa a zarar rizal cuta ana kusa da shi duk wani abin da zai cutar da ɗan uwa musulmi dole ne a kusa da shi wa yajuzu ulul ma'mumi ala imami yana halatta daukakan mamu akan liman yana halatta mamu ya hau waje <clears throat> waje madaukaki akan na liman liman yana ƙasa mamu yana sama kamar irin masallacin da ake yanzu za ga mamu suna idan gidan ƙasa ya cika sai a hau sama akwai irin wayannan masallatan da yawa a kasuwa a kasuwanni an gani ma mu ya hau waje madaukaki akan inda liman yake ya halatta ko da da dakin ne ko da dakin ne liman almamu ya to yana sama da liman ko da da tsawon dakin ne wala yajuzu lil imam al-ulu ala ma'mumi baya halatta ga liman ya daukaka akan mamunsa illa bi shay'in sai da abu dan kadan baya halarta ga liman ya ɗaukaka akan mamu sai da abu kaɗan liman ba zai hau sama da mamu ba sai da abu ɗan kaɗan kamar tuka guda haka shi ne kawai kada ya wuce haka in ya wuce haka to in kun bugi sallah sallah ba ta yi ba sai dai da kamar tuka ko abin da yake wato sama da tuka da abin da ya kama da shi وإن قصد الإمام أو المعمون بألوه الكبرى وإن قصد الإمام الكبرى بألوه أو قصد المعموم الكبرى بألوه إذا لمن ينفع الجرمان كي دوكا كنش كو مامو ينفع yi كي girman kai da liman ya dan hau sama akan mamu sai dan yi girman kai yana ganin ashe shi wani ne ko mamu ya hau sama da ainihin liman sai yana ganin shi ashe wani ne to lansa salatu sallaci ta ɓaci to wannan magana magana ne mai girma cewa dan liman ya hau wani waje waje wanda yake maɗaukaki a na na mamu sai ya ji ɗan girman kai sallah ya ɓaci ko kuma mamu shi ma ya ji ɗan girman kai sallah ya ɓaci shin wannan akwai dalili a kai don ya kamata duk hukuncin da za ka gina na addini ka gina shi akan dalili da hujja na'am duk gari ba a to ai sai a daina mu'amala da shi ya zama to gari ba kudu sai mutum ɗaya ne kudu sai aka yi da shi da Allah ya zo a kai shi asibiti a bashi magani shi zai ce shi a bashi haka yadda Allah ya halice shi yadda yake an buga an buga da shi baya sa shan magani to yaya za a mu'amalance shi to sai a gaya mai da shiga cikin jama'a kuma sannan ba za a yadda a sashi liman ba tun da gangan ne ya yadda ya zauna kuturu na'am na'am da bismillahir rahmanir rahim wala yatayammamu ala shay'in nafi kada mutum yayi taimama akan wani abu zababbe abu mai tsada in za ka yi taimama kada ka yi taimama akan wani abu zababbe mai tsada kamar dinari kaga dinari yana daga cikin sa'i fata yammamu sa'idan sayi ba amma kasancewar shi sa'id ne mai tsada to kada ka yi tsayo ma kan shi na mulkita ko azurfa kenan ba a tsayo ma kan zinari da azurfa zama akwai lissin da ya ce ba a tsayo ma kan zinari da azurfa duk da cewa zinari da azurfa shi ma sa'id ne akwai nassin da ya hana tsayo ma kan zinari da azurfa duk da cewa ana kwakulo shi ne da kasa idan ina da zinari da azurfa ba zan yi tayoma kan shi ba in ciro shi kawai in fije shi yi tayoma sai eh, to kamar wajen gashi nan zinari ne da azurfa ta san wajen ba zan yi tayoma da shi ba wani ya ce saboda kiyaye girman kai kada mutum ya je ya isa shi in zai tayoma ma yana tayoma ne akan zinari da azurfa to Allahu a'lam wannan dai shine fahimtar malaman fikihu na malikiya na'am wala ala liki ko kuma akan kahu kun san kahu shimfiɗa na dabba shimfiɗan da ake wa doki ko ake wa raƙumi kafin a hau to wannan shimfiɗa wanda ake wa dabba din nan wato ba a taimama akan shi wala ala bisafi ko kuma akan shimfiɗa shimfiɗa irin wannan wanda na zauna kan shi da shi na muna zauna kan shimfiɗa an gane wani ku ba a tiyo ma kan kowane irin shimfiɗa ne wala hasi ko kuma tabarma ba a tiyo ma kan tabarma kana fiha gubaru ko da ya kasance akwai kura a cikin sa tabarma ko da akwai kura ba za a yi sujada ba za a yi tiyo ma kan shi ba in dai gonan na da yawa ba ga ƙura nan da yawa a kan shimfiɗa su ba za a yi tsaye ba kan shi ba ƙasa ake bukata kuma ga nan da yawa ina fata lura na wa yanzu da mare izalen da man yunawi da kusurwa yana halatta ga mara lafiya idan bai samu wanda zai miƙa mai turbaya ba biljida eh bai samu wanda zai miko mai turbaya ba yana halatta a gare shi yayi taimama da bango almabni bango wanda aka gina shi da tubali bango wanda aka gina shi da bulo din kasa shi da tubali bango wanda aka gina shi da bulo din kasa to yana halatta a yi taimama da shi bulo din kasa wanda yake danye bulo din kasa danye ba wanda aka tafa shi ba an gane ko au bil hijara ko kuma mutum yayi ma da dutse ya kana tsere mastura bil jil idan ya zama to ba a lullube shi da suminci ba ومن تيمم على موضع nabi duk wanda ya ma a waje mai najasa walam ya'lam bi najasati alhali bai san wajen akwai najasa ba yayi tayammuma a waje mai najasa alhalin bai san akwai najasa a wajen ba a adadin lokaci ya sake tsalla inda sauran lokaci a cikin istilahi na malikiya wato mustahabi ne ya sake tsalla ga dai an ce a adadin lokaci ana nufin mustahabi ne a sake tsalla wala yi kura wuce yammu bai kura da ta yammu ne ta yi nima da marrakin kura ba a karhanta yin taimama ba da turbaya wanda aka yi taimama da shi wani lokaci an taɓa yin taimama da shi a da wannan baya hana yanzu ma a yi tayoma da shi ina fatan gane wannan an taɓa yin tayoma da shi a da wannan baya halatta a maimaita ba makaruhi ba ne baya haramta a gane baya haramta a maimaita wala ya shi kuta yin mu mukabala da kolin waka baya inganta yin tayoma kafin shigar lokaci baya inganta a yi tayoma sai lokaci ya yi ba zai yiwu a yi tsayoma ba sai lokaci ya riga ya yi kamar sallan azahar yanzu ba za a zo a yi tsayoma karfe goma sha biyu ba ko karfe sha ɗaya a ce za a yi sallan azahar da shi sai lokacin sallan azahar din ya yi sa'annan a yi tsayoma da shi wannan shine fahimtar malikiya khilafan lil hanafiya su ƴan hanafiya suna ganin tsayoma daidai ke da alwala irin yadda ka san za ka iya yin alwala a kowane lokaci ka jira sallah to shi ma za ka iya sayo ma a kowane lokaci ka jira sallah an gane wani hmm. eh, eh, idan ya riga ya yanke auna ba zai samu ruwa ba yana ganin samsam da wuya a samu ruwa na'am wa alaikum salam eh da shi yana da kuma yana jin ya yi yake ta same shi yana jin tsoron ya wuce a to yana jin bauri ya dole ce bauri dole abin da dole ya nemi ruwa don ba zai yi sallah ba da fitsari a jikin shi so zai yi eh? ba zai iya yin tsarki da dutse kamar ya yi tsarki da hoki haka sannan sai ya zo ya yi kemama domin janaba da ke tare da shi بسم الله الرحمن الرحيم باب فرائض الحج باب فرائض الحج الحج فرض يلزم المستطاع فأزمي السير له إزماء نعم الحج فرض أي حج الله ليه يلزم المستطاع ينا لزمت المستطيع al-mustafi shine al-musta'a aiki haji farilla ne yana lizimtar mai iko yana lizimtan mai iko fa azmi sayra lahu ka yanke hukuncin tafiya domin aikin haji in kana da iko izma gayan yanke hukunci in dai haka na da iko ka yanke hukuncin tafiya aikin haji matsar yanke hukunci an gani ne iko sai ya ake gane cewa mutum yana da iko walillahi ala nazi hijjul bai manista da ilaihi sabila menene da'a ya zama to mutum yana da kuzuri yana da lafiya sannan kuma ya zama to babu tsoro a hanyar da za a yi tafiya ya zama to hanyar tafiyar nan babu yan kidnappers hanyar tafiyar nan ba a yaki idan ana yaki irin yakin da zai cutar da al'umma in ka tafi to a nan wajen sai ka haƙura da zuwa aikin hajji sai shekara da zuwa amma kamar irin wannan yakin da ake yi tsakanin tsakanin iran da america shi irin wannan yana hana zuwa aikin hajji baya hana zuwa saboda yakin bai da tasiri wajen hana aikin hajji ga shi nan ana ta yakin mutane suna zuwa umra mutane suna yin harama na aikin hajji ba matsala to irin wannan yaƙi bai yi tsanani ba ba matsala insha Allah amma idan ya kai ga ana baro hajji in ya kai ga jirgin da ke tafiya ana baro shi jirgin mahajjata ko masu umra ana baro shi ko kuma ana cikin aikin hajji a Iran tana harbo missile wanda missile din nan yana tabo ainihin can Makka da Madina sai mutane su haƙura da aikin hajji sai shekara mai zuwa ina fatan gane wannan yawa idan ya zama to mutum yana da iko na zuwa aikin hajji aikin hajji ya zama wajibi a gare shi amma idan mutum ya zama ba shi da iko ya zama ba shi da lafiya yana cikin tsananin rashin lafiya amma wasu malamai suna cewa idan mutum ya zama to yana da lafiya kuma hanya ya zama to lafiya lau kuma amma bai da kokobo amma dai zai iya zuwa a hankali yana tafiya akan hanya yana roƙo yana tafiya akan hanya yana roƙo har ya yi aikin hajji yaya zai iya zuwa ya zama to ya yi ta roƙo har ya kai maka sadaka fi sabilillah in an ba shi ya ɗanci abinci ya ƙara gaba ya ta tafiya har ya je maka shi tun da zai iya yin roƙo shi zai iya saukar da kanshi ya roƙo za mu iya cewa nan roƙo a nan wajen ya to daga cikin sabil musulunci ya hana roƙo mutum da musulunci ya hana roƙo kada ya ce zai yi roƙo ya ce aikin hajji jiri na'am furudul ihram summa niyya summa ko wuquf Farin udhiyya shi ne harama daga cikin farillan aikin hajji akwai harama sannan niyya sannan sai tsayuwa daren layya tsayuwa daren layya yaushe ne daren layya jama'a ranar yaushe dare na tara ranar tara ga wata da dare shine daren layya daren goma da wata ranar goma ga wata amma daren goma ranar tara ga wata daren goma an gani sannan tsayuwa a daren layya a ina zai tsaya a biljabalin ma'arufu kamar alfajiri a anibihi a anibi za ka fajara yawmin nari biljabalin ma'aruf da dutse wanda yake sananne dutse sananne shine dutsen arfa qabla alfajiri kafin alfijir dutse sananne kafin alfijir magana kenan ana tsayuwa ne ana tsayuwan arfa ne kafin mai kafin Albijir. kenan idan mutum bai samu ya tsaya a arfa ba ha Albijir ya bullo ya za mu ce gaba da aikin hajji ranar tara ga wata bai samu ya tsaya tsayuwan arfa ba ha Albijir ya fito ya zama daren goma alfijir ya fito shi kenan aikin hajji ya kubuce amma idan ya samu saura minti ɗaya ko minti biyu sai ya shigo maka da ya shigo maka alfijir saura minti ɗaya ya bullo sai ya samu ya yi tsayuwar arfa ya samu aikin hajji sai ya ci gaba da sauran ayyuka na aikin hajji sai samun manzo Allah ke cewa alhajju arfa aikin hajji shine arfa idan mutum ya samu tsayuwan arfa ya samu aikin hajji amma idan tsayuwan arfa ya kubuce ma to ba maganin kuma aikin hajji a gare ka wannan shekara sai dai ka saki eh na'am ani bida abinda nake nufi da wannan fajira yawmin nahr shine alfijir na ranar sallah ثم wa sa'yu ala على yaktabihi ra'yu kuma ثم الطواف kuma ثم wa sa'yu لازم hmm. sannan da tawafi da sa'ayi wajibi ne da dawafi da sa'ayi dole ne a gani a mazhabin malikiya yin dawafi rukuni ne haka nan sa'ayi da mutum zai aikin hajji bai yi dawafi bai yi sa'ayi ba to nan bai da aikin hajji khilafan lil hanafiya yan hanafiya shi da shi ala khilafin akan sabani yadda bihi ra'ayi wanda ra'ayin malamai ke hukuntawa akan sabani wanda ra'ayin malamai ke hukuntawa ra'ayin malamai akwai malaman hanafiya su suna ganin yin dawafi da sa'ayi ba dole bane saboda Allah a cikin alqur'ani ya ce inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alayhi an bihi ma fala junaha alayhi ya ce lallai aikin haji inna dawab inna lallai safa da marwa suna daga cikin alamomin addinin Allah faman hajjal baita duk wanda ya ziyarci ɗakin Allah a wuyi tamara ko yayi umra fala junaha alayhi babu laifi a gare shi yayi dawafi a gare shi babu laifi a kace fala junaha alayhi an yadda wafa bihi ma babu laifi a gare shi in yaji aikin hajji yayi dawafi a gare shi safa da marwa kenan zuwan safa da marwa yin tawafi da yin sa'ayi a safa da marwa fala juna alai sai a wajen a wajen Abu Hanifa wato mustahabi ne yin tawafi da sa'ayi to me za ku ce nan wajen tun daga doron nasin alkur'ani to akwai magana na Aisha radiyallahu anha an tambaye ta game da wannan aya ta ce abinda ake ba ana nufin wai yin tawafi da sa'ayi babu laifi ba ta ce abinda yake faruwa ya kasance a cikin jahiliya a wajen safa da marwa akwai gumaka guda biyu manya-manya a wajen lokacin da musulunci ya zo musulmi suna so su yi aikin hajji ko umra sai musulmi su ringa kyaman zuwa su yi tawafi da sa'ayi a wajen suna kyamun yin tsawafi da sa'ayi a wajen saboda wayannan gumakan za ka ce duk da akwai wayannan gumaka babu laifi duk da akwai wannan gumaka babu laifi ku yi tsawafi ba ana nufin yin safa da marwa babu laifi ba ne wayannan gumakan kada su hana ku yin tsawafi a wajen safa da marwa amma yin tsawafi da sa'ayi wajibi ne rukuni ne an gane aisha radiyallahu anha ta gaya mana dalilin saukan ayan da kuma fikirin da ke cikin ayan kaga wannan sai zama fassarar alkur'ani da fahimtar magabata Allahu a'lam eh, mutumin da aka biya wa aikin hajji biya masa aka amma yana da lafiya amma kuma biya da abin da zai ba wa iyali eh yana daga cikin kuskuren da wasu ke yi sai wani ya biya ma aikin hajji ya baka haka nan ya biya ma aikin hajji bai baka abin da zaka bar wa gida ba ai wannan wannan abin da ake bada wannan na kudin sai ka je can garin mafi alkhairi in zaka ba biya wa mutum aikin hajji ka ba shi kudin da zai dauki nauyin iyalansa har ya dawo Eh, yanzu aiki ya zai wuce wata daya hakan ya same shi da ko ko ba mai da shi wanda aka biya mu in dai misali kamar yana da dan dan sana'a haka daidai gurgurun da zai iya samun dan kuɗin da zai bar wa iyalansa ko da wancan wanda ya biya mishi bai bar mai kuɗi ba wajibi ne tuki eh tunda yana da abin da ya bari a gida wa alaikum salam yi mana an ba da eh, duk da cewa asali ba ya je don aikin hajji ba ne a wannan lokacin zai iya daukar niyan aikin hajji Ni ya shiga garin sai ya ga cewa sabon ah, da aka tura shi zuwa gare shi bai samu yi ba amma kuma lokacin aikin hajji zai iya yin harama da aikin hajji ya yi wadai na wa mai tambaya can to shi ne ba eh, inda zai iya nema kafin ya tafi aikin hajji ba kullum sai ya je ya nemo abin da za in kullum sai ya je ya nemo to kaga akwai matsala dole ne yana da wajaba wannan wanda ya biya mai aikin hajji ya ba shi kudin guzuri mai littafi ya kawo abubuwa guda biyu da harama da niyya akwai bambanci ai shi harama niyya ne wa ziyada akwai ainihin wanka da mutum ke wanka na harama da sanya wannan kayan da labbaika labbaika da niyya sun ta tattara su zama harama niyya wani yanki ne na harama eh sanar zalin mala'ikatu wa ruhu fiya ai ruhi yana cikin mala'ika na? har zuwa wajen miƙaci kaga harama a miƙaci yin wanka da wannan labaika labaika da ake da niyya su suka tattara ta zama harama ba alaikum salam amma babu wanda ya bar a tsayuwa harfa kaulan wahidan rukuni ne idan mutum bai samu tsayuwa harfa ba kaulan wahidan bai da aikin haji, ba sa bani malamai akan wannan na'am ya je aikin haji a wajen safa da marwa sai saki matan shi ai ba sai an bada takarda ba inda ya riga ya saki mutane sun shaida shikenan gari ku na'am na manzumatu bin manzu manzumatu bin rushd na bayanin hukumar sawun wudu wal ghusl bayanin hukuncin rabkan ruwan alwala da wanka wal taf'al al mansi duna ghairi li ajli nadb al ma'i inda zikri wal taf'al al mansiya hmm. maqulun bihi ka aikata abin da aka manta banda waninsa ka aikata abin da aka manta kawai banda waninsa ajali faƙadil ma saboda rashin ruwa inda mutum ya tuna idan mutum wato ya rasa ruwa daga bayan sai ya tuna cewa ya manta da wani sallah da bai yi ba to kawai yana samun ruwa sai ya aikata wannan abin da ya manta da shi ya yi sauri ya aikata abin da ya manta in ya tuna da shi wa in hu wa qad sallaita idhu wa idha la tura'i waqata wa in zakarta idan ka riga ka tuna da shi sallah idan ka tuna da shi ainihin tayyoma din qad sallaita alhali ka riga ka yi sallah in ka tuna da abin da ka manta din alhali ka yi sallah ka sake shi abin da ka manta din ka sake ta ita sallah din ka sake shi kuma ka sake sallan kada ka lura da lokacin ba maganar lokaci ko da lokaci ko ba lokaci kawai ka sake wani karta su salatu faɗa a faf'al hadaka Allah zaka al-mawdi'a idan ka aikata a cikin sallah ka yanki idan ka tuna a cikin sallah an gane cewa ka bar wani abu daga cikin rukuni to ka aikata hadaka waf'al ka aikata wannan abin da ka bari waf'al za ka almodi'a ka aikata wannan wajen Allah ya shirya da kai cikin alwala da wanka wajibun alayka inda zikir kusul lazi nasitahu fil fawri domin wajibi ne a gare ka in ka tuna shine aikata abin da ka manta da shi da gaggawa duk abin da ka manta kana tunawa da shi fa'ala huwa ma ba'adahu ya aikata shi da abin da ya biyo bayan shi in tarakta fi'lahu jahala fal tabtadi dhuhra li kulli hala idan ka bar aikata shi saboda jahilci ne to ka sake tsarki ga kowane hali ka sake sabon tsarki kawai in ka tuna wa alaikum salam kamar wannan tashi da tsaye ba ta musu sallah ba amma ana so in liman na zama iftira kuma ku yi tun da kurka kun san yana yi to kuma ku ringa a ringa yi da ku an gane amma dan sun miƙe sallan su na nan na'am lokaci yayi to Allah ta'ala shi taimake mu wurin aikin hajjin nan mm. shari'a ta zargin mutumin da ko mutane ne aka ba su kujera suka sai da ko mutum ɗaya sai da wai wajen aikin hajji shari'a ta zargi mutumin da aka ba shi kuɗi aka ba shi kujerar aikin hajji sai sai da shi nan an biya mai aikin hajji sai sai da kujerar wai saboda ba shi da jalli ya yi laifi ko bai yi ba ya yi laifi saboda ya riga ya samu iko na sauke farari an ce limanin tara ilai sabila aka ce kuma ya samu iko an ba shi kudin aikin hajji ko an ba shi kujera sannan an ba shi kudin da zai dauki nauyin iyalansa har ya dawo ya samu iko aikin hajji in ya zo ya siyar da kujerar ya ki zuwa aikin hajji ya yi laifi kuma wa ya mai shi wannan kudin zai yi mai shi jani kudin zai yi karewa zai iya zama jali daga shi ya zama jali ya riga ya lissafa aikin hajji miliyan goma ne shi kuma jali shi ma bai wuce miliyan uku ba shi a wani misali zama dole zama jali ba za a iya cinye na a fara da ba shi da tabbas an ban zaɓi ko gida ko hajji mutum bai da gida sai ya zaɓi gidan ya ai <laughs> dai to dole sai ka mallaki gida ai mallakar gida ba dole wani na iya barin duniya bai da gida kuma in yaje yayi addu'a Allah ba shi in ga can sai ka addu'a ko ai ba lalle gidan ya fi daraja ba kila gidan kila ya sai ma gidan wa miliyan biyar a gina miliyan biyar zai zama ai wani ya ce ba ka zaba in ka zaba ba wai da wannan kudin ai wani ya taba yin wannan magana ya ce in ma a biya muku umara ko ba kudin ita na lokacin da kudin umara dubu ɗari bakwai dubu ɗari biyu ba su in ka ce ba su kudi a nan ai ba za ba da conflict ai wani in ka ce kudi ce so wallahi ba zai ba kudin cikakke ba eh dai kai ka sai da amma shi zai miƙa ma wallahi da labarai bayan ba ba san ko dalili ba mugunta ne ko Allah shi ka wannan mutum yana da kudi ya kuma malaiki da shi ya ai shi umara ba dole bane umara ba rukuni bane kamar aikin hajji shi wannan sunna ne yi umara idan mutum ga maganar gida yana so ya ga maganar umara mutum zai iya siya gida sannan daga bayan Allah ya ba shi iko ya umara insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da Allah akwai wani